Ainahu Bello Ade an haife ta ne ranar 14 ga watan Maris. Mazauniyar jihar Kano ce, kuma fitacciya ce a Kannywood, kuma tana da gidan gyaran gashi mallakinta mai suna Ainahu Beauty Salon. Ga dalilan da suka samu Radi TV ke son Ainahu Bello Ade. Ainahu Ade ƙwararriyar 'yar fim ta Kannywood ce, ba ta da girman kai ko kaɗan, ta iya mu'amala da mutane, tana da fara'a da sauƙin kai hakan ne ya ƙara haskaka tauraronta. Ta yi fina-finai da dama kamar su Safara, Oga Abuja, ‘Yar mai gari, Ba'asi, Kokin fashe, Na tuba da dai sauransu. Kaɗan kenan daga cikin dalilan da suka samu Radi TV ke son ainawo Bello Adi. Ije yoyo, ije yoyo, ije yoyo a wannan zama. mu oli dabam dabon dabon dabon rajin ki fata mama yare yare yare wallahi rajin ki take Allah fa yala eh, yare yare yare yare amma da ban da ni ko har mijinki ne ni eh?